ya yi mana gafara ya sanya mu aljanna bayan haka abinda khutba insha Allah za ta tattauna a kansa yau shine dangane da wasu daga cikin ɗabi'u ko halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsa fiye da kowane ɗan adam da ya halitta a bayan ƙasa. Allah madaukin sarki ya zaɓe shi fiye da duk waɗanda ya zaɓa daga cikin manzanni ya zama shi shine shugabansu. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shi ya ba shi ɗabi'u na ƙwarai abin koyi ga kowa, wanda wannan ya sanya ba mu da muka yi imani da shi ba, wanda yake mun yarda da abubuwan da ya faɗa da ya aikata da umarninsa hatta waɗanda ba musulmi ba su ma sun yi ikirari da irin waɗannan ɗabi'u manya na ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma tun lokacin rayuwarsa har kawowa yau har kawowa gobe har duniya ta tashi duk wanda zai kula ya dubi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya gudanar da rayuwarsa da yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kankanin lokaci ya canza duniya to lallai zai yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman ne shi ya sanya Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ɗabi'unsa da halayensa a cikin alkur'ani yace ce wa innaka la'ala khuluqin azim wa banda kai cewa ma kuma rasulu fa faquruhu wa ma nahakum anhu fantahu man yuti illaha man yuti rasula faqad ata Allah ayoyi dai ga sunan da yawa waɗanda ke nuna martaba da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ce lallai kyakkyawan abun koyi ya kasance a gare ku dangane da ɗabi'u da halayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dukkan ɗabi'unsa masu shaida sun yi shaida mun karanta tun a islamiyoyi kisan yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso a garin maka da irin yadda rayuwar wannan al'umma take a wannan lokacin na tafka ayyuka na asha iri-iri wanda baki daya manzon Allah sallallahu alaihi ya killace kansa ya kebe kansa bai taba shiga cikin irin waɗannan kwamacalan na harkan jahiliya ba wannan tun kafin ma a tayar da shi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan saboda girmansa da karimci da biyayya da girmamawa da ake masa hatta waɗanda ba su yi imani da shi ba sun yarda ya hukunci tsakaninsu wanda yake wannan duk wani yan yara na islamiyya za ga ana karantar da su wannan lokacin qadiyyar da ta shafi mayar da hajarul aswad a daidai inda yake mun karanta cewa kabilun larabawa sun zo suna ta jayayya kowace tana son ta zama cewa ita ta ɗauki wato sharaf ma'ana tarihi ya rubuta cewa su suka ɗauki wannan daraja na cewa su suka mayar da wannan dutse a inda yake kuma abin aka ja wannan suka ja wannan suka ja saboda haka nan ba amince ma kowace ta ɗauki wannan abin nan ta keɓanta da wannan darajan ba saboda haka nan sun ja daga za su fara faɗa makin Allah sallallahu alaihi wasallama tun a lokacin ba ma aiko shi a matsayin manzo ba shine suka yi da suka ce to ya zama musu raba gardama ko kuma suka ce kai sun yadda cewa duk wanda zai fara shigowa daga lokacin da girgima din nan ta kaure duk wani wanda zai shigo su sanya shi a matsayin alkali wanda zai masu hukunci yaya za a warware wannan matsala Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo manzon sallallahu alaihi wasallama dukkan su suka dauka cewa eh mun yadda suka ba shi wani suna na musamman al'amin ma'ana amintacce wanda baka yarda da shi ba amma ka tabbatar da amincinsa ka san cewa ɗabi'unsa wato kyawawa ne shi yasa masu iya magana suke cewa gaskiya ita ce wanda ita ce abin da hatta maƙiyi ya yi ikirari ya yarda da shi yasa ko yanzu za ka ga cewa za ka ga mutum eh zai ce kam ni gaskiya ina da matsala da wane ko kuma ban san wane to amma gaskiya mutumin kirki ya faɗi haka shi akwai dalilin sa na dalilin da yasa bai san shi ko kuma yake matsala da shi ko kila ya hana mashi wani abu na san zuciya zai ji bai san shi amma ya yarda cewa na kwarai ne to balle ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ya zama sanadiyar sasanci da kuma nisantar zubar da jinanansu a lokacin nan suka ce sun yarda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce ga matsalansu ya ce to shi kenan ga yadda za a yi ya shimfiɗa mayafi ka ɗauko dutse aka ɗora ya ce to kowace kabila su kama wani ɓangare na mayafin aka ɗaga aka ɗaga daidai lokacin da ya kai daidai wurin da za a sanya shi kuma ya ɗauka ya mayar shi kenan hankali ya kwanta zaman lafiya ya tabbata ba a zubar da jinin kowa ba kaga wannan ke nuna ma cewa duk abin da maƙiyinka wanda bai yarda da kai ba bai imani da kai ba ya da cewa kai amintacce ne har zai sa ka jagoranci har zai sa ka alƙalanci tsakanin shi da wani shi ma wanda bai yarda da kai ba din to ka san wannan wato ba ƙaramin daraja bane ba to wannan kenan tun farko kenan sannan alƙur'ani ya zo yi masa wannan shaida na cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa kan khuluq ɗabi'u manya abun koyi ga kowa akan haka kuma ma'aikin Allah tabaraka ta'ala ce wa ma atakum rasulu fa khudhuhu abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku rike shi saboda dukkan shi baki daya alkhairi ne shine wanda yake komai nasa babu na jefarwa komai nasa na karɓa ne na aiki ne sai dai wanda aka ce ya keɓanta a gare shi shi kaɗai ne to shi kenan wannan kuma kai wannan baka cikin wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala wa ma atakum rasulu fakhuduhu abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hane ku to kuma ku hannu daga wannan ɗabi'u ko ku hannu daga wannan aikin kuma a wata ayin wa in tudi'uhu tahtadu har idan kuka yi biyayya a gare shi tahtadu kun shiryu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ya sanya manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku gabaki ku kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya kiya illa man aba قالوا ya aba ya رسول الله قال من أطاعني دخل aljanna, ومن عصاني فقد أبى ما يكن الله صلى الله عليه ce suka ce wane ne zai ki yana ji yana gani ya ki shiga aljanna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh wanda ya biyayya a gare ni to ya shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya saba min inji manzo sallallahu alaihi wasallam faqad aba wannan shi shine yaki da kansa yaki shiga aljanna to shi kaɗai yake da irin wannan certificate ɗin daga Allah tabaraka wa ta'ala na cewa biyayya a gare shi biyayya ga Allah ne tabaraka wa ta'ala saba masa saba ma Allah ne tabaraka wa ta'ala biyayya a gare shi shiga aljanna ne saba masa shiga wuta ne saboda haka daraja da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan wato matsayi ne na musamman wanda Allah ya zaɓe shi kuma ya girmama shi ya ɗaukaka shi har ya zama cewa saboda girmama wanda Allah yake ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga cewa hatta a cikin alkur'ani wato ba galibi Allah yake kiran sunan manzo sallallahu alaihi wasallama ba sauran kuma duk wani annabi haka ake kiran Ibrahim Musa Yusuf Yakub Ismail wani duk zaka ga ana ta kiran so da yawa zaka ga shi na an ambace su amma an yi ittifaki a cikin alkur'ani sau hudu rak aka ambaci sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa ko malamai suka ce duk inda ka ga an ambace shi da sunansa din nan za ka ga sai an gwama wannan sunan nasa imma da manzanci ko kuma da kasancewar shi bawa wa amanu ma nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi Eh? ma kana muhammadun aba a min rijalikum walakin rasulullah wa khatiman duk zuwa cikin irin wani. to suka ce wannan girmamawa ce da matsayinsa da Allah madaukin sarki yake abin nan yake ambatansa sa'an nan yana da ɗabi'u wanda duk wanda ya koyi da su ko ba musulmi ne ba yake da irin wannan ɗabi'un zaka ga cewa ya zama abin so ga al'umma ɗabi'a na gaskiya ɗabi'a na tsare amana ɗabi'a na karamci ɗabi'a ga sunan a adadin wanda yake kuma irin waɗannan ɗabi'un su ne ya zama cewa sun yi ƙaranci a cikin mu musulmi wanda yake ya kamata a ce a wurinmu ake gani kuma ake abin nan ake koya duk irin abin da kake yi in ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ne kai ko mai kuɗi ne kai ko menene ka zama cewa ka sifatu da irin sifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba za ka iya duka ba amma fa tashabbahu a kamanta a kamanta domin kamantawa <clears throat> da mutanen kwarai akwai riba a cikinsa akwai tsira a cikinsa saboda haka ka zama cewa kana da gaskiya kana taimaka ma gaskiya kana nisantar ƙarya kana da amana kana da riƙon amana kana nisantar cin amana kana da karamci ya zama cewa kaka zama mai mako gwargwadon abin da kake da shi ya zama ko kankane ne limfik zu sa'atin min sa'ati in wani ya bada miliyan kaza kai naira ɗari kake iya bayarwa ita ce miliyan kaza ita ce naka kuma sai Allah baka sakamako kamar wanda ya bada miliyan ɗari saboda akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhami guda yarin jayi dirhami dubu ɗari hadisi ne ingantacce sabai suka ce menene ya kai dirhami ɗaya naira guda ɗaya tarin jayi dubu ɗari ce eh wannan mutum ne wanda yake mai malalin dukiya ga tanan bila adadin ya ɗan tsunkuli ɗan kaɗan miliyan ɗari ko dubu ɗari ya bayar wannan kuma baya da shi ɗan abin da yake da shi ɗin ya raba ya ba Ila naira goma gare shi ila naira ɗari gare shi ya ce to ga naira hamsin to wannan ƙarfin halin da kai to ƙarfin imani ne ladan da zaka samu zaka samu kamar wancan wanda ya danda kana da yanda yake da shi kila da kai fiye da abin da yake shi sanya kada mutum ya ga cewa duk lokacin da aka ambaci ana neman wani abu domin taimaka ma addinin Allah ko kuma ba a nema ba shi kansa ya ga ya kamata ya yi kada ya ga cewa a sai ya fara duba wani fa yana da kuɗi alhaji wani me ba da kaza sai ka ga cewa ma mutum ma ya mance da kanshi shi kamar ma ba a magana da shi har ya haramta ma kansa samun irin wannan ladan to ma'aikin Allah sallallahu alaihi cikin ɗabi'ansa akwai karamci kuma yana son kowane bawa ya zama mai karamci gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya baka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka masu kuɗi su bayar waɗanda yake talakawa su bayar su ma gwargwadon halin su a tsare amana a zama masu gaskiya a ofis a kasuwa a masallaci a ina ne ko ina a zama mai ka zama mai tausayi ba mai busassan zuciya ba ka zama mai adalci cikin hukuncinka tsakanin iyalanka cikin hukuncinka tsakanin waɗanda suke ƙarƙashinka da sauran dukkan waɗanda kake abin nan mu'amala da su har ya zama cewa sai ka zo ka samu shaida ta ƙwarai idan ka rasu irin wannan abin da kake yi shi mutane za su faɗa don komai kake mutum in kai ba mutumin kirki ba ne, zai ce wani gaskiya yana taimaka min ko kuma yana bani amma dai gaskiya ba amma gaskiya dan iska ne amma wani bai taɓa baka komai ba amma ba za ka iya furta ba furta ka faɗi wannan kalma dangane da shi ba za ka ce mutumin kwarai ne yanzu cikin satin nan muka yi rashin ɗaya daga cikin manya-manyan limaman babban birnin tarayya Abuja a Sheikh Abdul Dabo limamin Usman bin Affan cikin ikon Allah za ka ga cewa duk wani wanda yake buɗe baki ya magana wallahi za ka ga cewa ya yi magana kyakkyawa dangane da shi saboda Allah maɗaukin sarki ya albarkace shi da wasu ɗabi'u kusan za ka ce kusan ya keɓanta da su a cikin jama'a ka samu mai irin wannan dadewa kake baka samu mai irin wannan wanda ke tare da shi wanda ya san shi to zai ji mamaki ko kuma zai dade yana juyayin rabuwa da irin wannan bayan Allah Allah madaukin sarki ya ji kansa ya masa rahama sauran al'ummar musulmi gabaki ɗaya wanda suka riga mu Allah ya rahamshe su mu kuma da ke da rai Allah madaukin sarki ya kara mana imani da aiki na kwarai Allah ya mana gafara Allah ya sanya mu iske su muna masu imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa